Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar akan mitoti 16, da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samu mu a wasu tashoshin FM. amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da niyya sai tashar mu ta voa africa da ke birnin yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun alfa rediyo da ke birnin Kumasi. sauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai to a cikin shirin za a ji cewa matakin da jihar sokoton najeriya ta dauka na hana sayar da man fetur a jarka ko lita ya haddasa cunkoso a gidajen mai da ke kan iyakar birnin kwanni da illela local government na akalla mun kai kusan awa hudu wallahi wasu akwai wanda ma ya totun asuba tun babu dan rana da ya samu nan ya tego gado doka alhamdulillah Allah ta yi haka. yadda an kai mana na hana ga jalka saboda mai buna zuwa suna cuto mu sannan za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da ɗaya daga cikin ƙwararru a fannin gudanar da mulki kuma jigo a siyasar Najeriya, Alhaji Lawal AA Uba. kan batun kamfanin wutar lantarki na Mambila. Al'ummar Najeriya su gane cewa kuɗin da ake bukata ya aikin da shi ma ba a samu ba, balle a ce an ba da aikin an yi abandoning kuma Mr. President bai yi magana ba. Mr. President ba zai ba da aiki a yi abin ba a yi aikin ba kuma a karin kudin aikin bai yi magana ba. Wallahi ƙarya ne ba dai a Najeriya a wannan mulkin ba. A jamhuriyar Nijar kuma ofishin jakadancin ƙasar Amurka a ƙasar ya bayar da taimakon wasu kayayyaki da za su taimaka wajen bunƙasa ilimin matasa na yankin agadas da ke arewacin ƙasar. waɗannan suna daga cikin ayyukan da gwamnatin amurka ke yi na taimaka ma al'ummomin agadas akwai magana bunƙasa tattalin arziki akwai maganar inganta rayuwar makoman mata 'ya'ya mata akwai shirin na kasa da kuma sharhin jaridun ghana amma yanzu za a fara ne da sauraron labarun duniya daga Washington DC. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Dubban 'yan Mali sun yi zanga-zanga kan titunan birnin Bamako jiya Laraba wacce take zagayowar ranar da kasar ta samu 'yancin kai daga Faransa. masu zanga-zangar waɗanda akasari ke adawa da abin da suka kira shiga shira ba shanun ƙasashen waje sun yi macin nuna goyon bayansu ga sojoji yayin da shugaban mali na wucin gadi kanar asmi gaita ke fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya kan ya soke yarjejeniyar tsaro da ya cima da wani kamfanin tsaro na ƙasar rasha mai suna wagner a tsawon makon da ya gabata kasar faransa musamman ta bayyana damuwarta kan rahoton cimma yarjejeniya da aka yi tsakanin mali da rasha ta samar da sojojin haya wajen dubu daya wannan zaɓin zai zama ware kai a cewar ministan tsaron faransa florence pali yayin ziyarar da ta kai mali ranar litini barazana mafi girma da amurka da sauran yammacin duniya za su fuskanta bayan janyewar amurka daga afghanistan ka iya bullowa daga kungiyar ta'addanci ta isis shiyar afghanistan ba daga alka'ida ba duk da daɗaɗɗiyar alakar da ke tsakanin alka'idar da taliban babbar jami'ar yaƙi da ta'addanci ta amurka ta gaya ma 'yan majalisar dokoki jiya laraba cewa a yayin da duka ƙungiyoyin ta'addancin biyu sun mai da hankali ne kan yadda za su wanzu a yankuna idan ana maganar ƙungiya mai alaƙa da isis ko isis khorasan al'amarin ya maɗar haka damuwa ta takamaimiya ce kan isis kwarasan da kuma yadda ta samu kwarin gwiwa bayan harin ranar 16 ga watan agusta abinda daraktar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa christian abizaid ta faɗi yayin wani zama na sauraron ba'asi kan irin barazanar da amurka ke fuskanta kenan shugaban amurka joe biden da shugaban faransa emmanuel macron sun amince su yi ganawar keke da keke wata mai zuwa a turai bayan tattaunawa ta waya da suka yi jiya laraba da zammar kwantar da hankalin juna biyo bayan takaddama kan wani babban cinikin jiragen ƙarƙashin ruwa a wani bayanin da fadar shugaban amurka ta white house ta yi bayan tattaunawar ta waya ta nuna alamar yin da na sani game da yadda aka yi wannan yarjejeniyar ciniki inda amurka da Birtaniya za su sayar ma kasar australia jiragen ƙarƙashin ruwa guda takwas masu amfani da ƙarfin nukiliya wannan ya sa kasar ta australia ta yi watsi da yarjejeniyar da ta cimma da faransa a shekara ta 2016 ta sayo jiragen ƙarƙashin ruwa goma sha biyu masu amfani da mai da lantarki a kan dala biliyan 66 daga wani kamfani wanda gwamnatin faransa ke da hannun jari ciki shugabannin biyu sun amince cewa da a ce an yi tuntuɓa a bayyane tsakanin ƙawayen ƙasashen da abin ya shafa kan abubuwan da faransa da sauran ƙawayenmu na turai ke muradi da al'amarin ya fi haka kyautatuwa a cewar fadar ta white house a wata takardar bayani Firaministan birtaniya Boris Johnson ya gana da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Laraba a ginin majalisar na capitol a matsayin wani bangare na yada zango da yake yi a birnin washington dc da farko johnson ya gana da wasu 'yan majalisar dattawa a ranar firaministan na burtaniya ya gana ranar talata da shugaban amurka joe biden a fadar white house a matsayin wani bangare na yada zango a birnin washington din a bayan fagen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ake yi a birnin new york yayin ɗaukar hotuna da manema labarai pelosi ta bayyana cewa ta ma gana da johnson a makon jiya a london lokacin taron g7 ta yaba da ɗaukar nauyin taro kan ɗumamar yanayi da johnson ya yi wanda za a yi a glasgow scotland daga ranar 1 zuwa 12 na watan nuwamba. jiya laraba amurka ta fara ƙara azama wajen mayar da bakin hauren kasar haiti zuwa su da take yi ta jiragen sama daga jihar texas duk da yake kuma ana barin wasu dubban 'yan kasar haiti suna shiga amurkar bisa sharaɗin cewa za su gabatar da kansu a ofishin tantance batutuwan baki masu shigowa cikin kwanaki sittin. nan take ya ba a san ko me yasa jami'an na amurka ke mayar da wasu daga cikin 'yan heti zuwa kasarsu ba a yayin da kuma ake ma wasu su rajista ana kuma kyale su akalla na tsawon makonni don su zauna a amurka yan haiti kimanin dubu goma sha hudu ne dai suka kwararo daga mexico zuwa del rio da ke kan iyaka a jihar texas dubban 'yan kasar haiti ne dai aka bar su suka shiga amurka a 'yan kwanakin nan bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na ap wanda ɗori ne kan rahoton muryar amurka na shekaran jiya talata mai cewa an saki ɗaruruwansu. A ƙarshe wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta kan wata mota mai ɗauke da wani babban hadimin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cewar rundunar 'yan sandan ƙasar. Zelensky wanda yanzu haka ke birnin New York na nan Amurka wurin taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. adala labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu fara ne da matakin da jihar Sokoton Najeriya da ke kan iyaka da ƙasar Nijar ta ɗauka na hana sayar da man fetur a jarka ko lita wanda a yanzu haka ya haddasa cunkoso a gidajen mai. a yayin da jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar ke kara matsa kaimi wajen sintiri a dazuzzukan da ke birnin Kwanni da Illela Local Government domin hana 'yan bindiga da ke shan wuta na jihar Zamfara kutsowa. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. ake gubunguma kenan a garin lela lokal gamma a wuraren sayan mai kasancewa dokar da jihar Sokoto ta gindaya domin shawo matsalar tsaro ta hana a sayar da mai a jarkuna da litura waɗansu da na ci karo da su a gidajen man suna cewa. Shafi'u ca. Abin da dalili saboda mai gidan mai kowa na son rayuwar da in ya shiga ya ce sai ya cika danki ne an ka ɗibi ga ka'ida na ɗari biyar na aka ba kowa sai ya sha ya wurin lalura ce kabu kabu an bar sa ga jalka ba sai an ba ko muna ana cawai ana kai ma bare to ba magana nan na ba wannan duk wanda ya ce wai ana kai bari ana kai mai yankin nabi mai karya na wannan mai ma shi duk wanda ya gani wurin gasar rayuwa na ɗari biyar na wani zai ce wurin bida abincin da ci wani zai ɗibi mai na naira dubu biyu ya ce gona ya ba albasa ruwa ko karoci na akalla mun kai kusa awa hudu wallahi wasu akwai wanda ma ya to tun asuba tun babu ɗan rana da ɗaya samu na ya ce gona gado ka alhamdulillah Allah ta yi haka yadda an kai mana na hana ga jalka saboda mai aguna zuwa suna cuto mu suna na ɗan lami mun wadata yanayin layi na dai ga hana muna son mu ɗan sai mai namu ta wurin bai wanda muka yi na albasa da sauransu kuma dai lahi sha dan na gwargwado ai an ka ɗibi mota a ɗibi mashin ai an ka ɗibi mota a ɗibi mashin ana ba mu sunana usman abubakar baba eh gaskiya ni ina sai ne na daidai wanda nake amfani da shi ina zaman jiran layi kamin in samu Allah da samu A cikin wannan tsarin jami'an tsaro na aikin saka idanu a gidajen mai na garin Ilela Local Gamman da ke kan iyaka da janguriyar Nijar da Najeriya abinda ya sa na tambayi manajojin gidajen man da na sadu da su ko yaya suke hattara da saba ma wannan dokar da ma matakan da suka dauka na ganin abin ya gudana kamar yadda hukumomin jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihar Tawar janguriyar Nijar suka bukata. A wani ina aiki a gidan mai amara filin station idan malam bello idi to aiki sai dai a ce alhamdulillah kuma aiki ya gudana da ya kamata idan an ka umarce mu kuma haka aka aikata shi insha Allah ko da dalibar da an ka sa ko ta mutum daɗi ko ba ba tun da gwamnati ta sadu da mutum umarni da umarnin gwamnati tun da gwamnati shugaba ce kuma ta umarce mu dole mu yaya ga dokar gwamnati kuma mun biya ga gwamnati muna nan muna aiki da ta umarta a yi haka kamata mashin mota ko ba bakin limit din da an ka ce a samu mashin shi aka samu limit din da an ka ce a samu mota shi aka samu ta muna biya ga dokar gwamnati da ta tsara kuma haka insha Allah mashin an samu akasi ya dan kama da wata kuma cikin ayyau Allah an samu an dakala wannan hoto tun ba ta yi yawa ba kuma matakin da mun ka dauka duk wani tsohon mashi wanda mun san da matsala ba za mu bari ya shigo a sami shi mai ba sai dai wannan mun san mashi na lahiya da suka wasa wa bina haka ko ba za mu cika matanki ba da ka ta mai ya tuda a samu matsala kuma muna ta mutane bakin gate bakin asirkar biyar an ciki an samu su man su a hidda wasu bai su shigo ba sai an yi congestive da ba an taru an matsala ta auku. sunana mikael gidan man kondo manajan gidan man kondo dokan da an kasara kan masar bangaren tsaron na yankin lela da kewaye muna ya gwargwado abun da ka gaya muna a taron da mun yi da chairman na local gwamna da masu ruwan saki ya gwargwado muna yi abun da zamu yi a mabi wannan tsari da sun ka bamu mu gaskiya ko ali ko Eh, abin nan ne na eh, shawon wata ban masa muna iya kiyaye dokan da an ka ba mu eh, ban masa galan ban masa a daidai lokacin da wuri da lokaci ke kurewa 'yan bindiga daɗi a jihar zamfara ita ko jamhuriyar nijar ta ƙara fake iyakarta domin hana miya Gonda suka rugo domin gudun wutar sojan najeriya domin su kasance ribatatu a wannan iyakar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. To daga batun tsaro sai kuma na wutar lantarki har yanzu dai a Najeriya. Inda ɗaya daga cikin kwararru a fannin gudanar da mulki kuma jigo a siyasar Najeriya, Alhaji AA Uba, ke ganin laifin da ake neman dorawa gwamnati kan kamfanin wutar lantarki na Bambila bai dace ba. Uba ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda cewa. an kwashi shekaru da dama ana ƙoƙarin kafa kamfanin amma rashin kuɗi ne ya hana ba wai kawai gazawar gwamnati ba ga dai yadda hira tasu ta kasance wutan mambila da ake magana kuma dam ne wanda shine zai kasance marikan wuta na ƙasa baki daya kuma an ƙirƙiro shi ne sama da shekaru da dama wanda zuwan wannan gwamnati ta shugaban ƙasa muhammadu buhari ya so ya ƙirƙiro da maganan ya farfado da shi ta ci gaba da aiki ta yi tasiri to amma maganan duk inda ya zagaya ya dawo maganan kuɗi ne da me za a yi aikin da kuɗi za a yi aikin ina kuma za a samu kuɗin da za a yi aikin idan najeriya ba ta da shi aka ce bari a ranto a nemo bashi a yi aikin nan da shi to alhaji lawan aa uba a ina aka je nemo bashin kuma nawa aka samu an je nemo bashin nan dala biliyan hudu ne gaba daya kudin da aka ce ake bukata za a yi wannan aikin da shi kuma an nemo bashin nan ne a china wani banki mai suna exim bank a garin china wannan bankin ba ta zo ta bada wannan kuɗin ba an yi maganan an yi population ministan wuta ya yi maganan amma ministan wuta da ya yi maganan nuna ma 'yan najeriya ya yi aikin na tafiya kamar aikin kaɗan ma ya rage ya kammala kuma alhali kuɗin da ake bukata a wannan aikin da shi ma gaba ɗaya ba a ma samu kuɗin ba bankin china bata bada kuɗin ba exim bank a can aka nemi kuɗin a china kuma bata bada kuɗin ba kuma har yau maganin da nake yi ba a bada kuɗin ba kuma da a ce wannan bankin a china ta bada kuɗin da 'yan najeriya za su sani za su samu labarin an bada kuɗin kuma za su samu labarin an bada kongilan. da a ce an bada kongilan ba a yi kongilan ba nan ne za a ce mai girma shugaban kasa ya sa ido ya bada kongila ba a yi ba kuma ya bari ya gyale to kongilan ma ba a bada ba to amma ai tun farko an ce kamfanin siemens siemens na kasar jamus aka ba kwangilar kana ganin me ya faru da wasu kamfanoni suka taso akan wannan batun kamfanin da ake magana an ba kwangilan gaba ɗaya bayan da za a je su je su yi aikin nan ba tare da an ba su kuɗin aikin ba akwai kuɗin da ake kira deposit payment ba kamfanin da zai je ya maka aiki just like that ba tare da kayi deposit ɗinsa ba ba tare da kayi negotiating ka bashi kuɗin da zai je fara aiki da shi ba kuma kuɗin da ya kamata a bawa kamfanonukan da za su yi wannan aikin shi aka nema a cana ba a zo an samu kuɗin a cana ba to don haka ina so al'umman najeriya su gane cewa a duk randa ake yada abun da ba haka ba bai kamata al'umma su ci gaba da yada shi ba domin yana ɗaya daga cikin abun da zai tunzura mutane ya ɗaga ma al'umma hankali kuma ita bankin da ke garin china dalilanta ne wanda wani dan najeriya ne ya janyo dalilan ya sa suka tsorata ba su sake wannan kuɗin ba kuma ko yau aka sake wannan kuɗin. Kana nufin dalar Amurka biliyan hudu da shugaban ƙasa ya nema a kwanan nan domin wannan kamfanin ne? In haka ne to ai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa sanata Yahaya Abdullahi Abubakar ya ce tsohon bashi ne shugaban kasa ke neman a sahale masa a kai. An nemo kuɗin ne dama domin a yi aikin wutan mambila da su. Ba za a ɗauki kuɗin aje a yi wani aiki da shi ba. Domin wutan mambila ne aka nemo wa'annan kuɗaɗen. To don haka al'ummar Najeriya su gane cewa kuɗin da ake bukata a aikin da shi ma ba a samu ba. Balle a ce an ba da aikin an yi abandonin kuma Mr. President bai yi magana ba. Mr. President ba zai ba da aiki a yi abun da ne ba a yi aikin ba kuma a karbi kudin aikin bai yi magana ba. Wallahi ƙarya ne ba dai a Najeriya a wannan mulkin ba. To mun ji bayanan ka me za ka ce wa 'yan Najeriya masu korafi a yanzu? Ni magana na a matsaya na mai sharhi na yau da kullum a bangaren siyasa ko ko in ce ta bangaren gwamnati. Aiki yana zuwa da lokacinsa ne. Gwamnati da ta ba da kuɗin nan ko da gwamnati ta bar kamfanin da ke aikin mu ba za mu bar kamfanin ba ko ba za mu bar dan kwangilan ba sai mun je ko ko da kolin koli ne mun nemo ma 'yan najeriya hakkinsu Alhaji Lawal AA Uba kenan kwararre a fannin gudanar da mulki kuma jigo a siyasar Najeriya a hirarsu da Madina Dauda. To yanzu kuma sai yankin Agadas na jamhuriyar Nijar, inda ofishin jakadancin kasar Amurka ya bayar da taimakon wasu kayayyaki da suka hada da littattafai da na'ura mai kwakwalwa da kudaden suka haura miliyan goma na sefa a cibiyar raya al'adun kasar Amurka da ke birnin Agadas. Ofishin dai na jakadancin kasar ta Amurka a Nijar ya ce ya bayar da wannan taimako ne domin kawo gudunmuwarsa wajen bunƙasa ilimin matasa na yankin na Agadas. sannan kuma ya sha alwashin ci gaba da taimakawa jamhuriyar Nijar a fannoni daban-daban musamman ma a fannin tsaro. Idi Bara'u shine jami'i na yada labarai da kuma kula da fannin siyasa a ofishin jakadancin na Amurka a Nijar ya yi karin bayani kamar haka. Ga muna a cibiyar raya al'adu ta birnin Agades inda mai girma ambasada Amurka jikada Eric Whitaker ya jagoranci wata tawaga da ta kawo tallafi wato wata gudunmowa ta kayan aiki na zamani waɗanda suka hada da la'urori kwamfitoci ko la'ura mai kwakwalwa da kuma littattafai ta fannin lissafi ta fannin na cewa da ilimin sanin yare lugga ta ingilishi da ta faransanci domin ganin cewa an bunƙasa ilimi an bunƙasa neman sanin kimiyya da kuma baiwa al'ummomin jihar agades musamman matasa damar su masu shiga a dama da su a cikin kokowar neman ilimi wanda zai kai su gogayya da sauran ɗalibai na duniya har ma su ta amerika idan suna da buƙatar ƙarin ilimi a cikin jawabin ambasada Eric Wutuka ya taɓo maganar taimaka ma Nijar da yankin Agadas ta fannin tsaro, ta fannin diflomasiya, ta fannin agaji da ake kawo ma al'ummar Agadas musamman dangane da aikin da askarawan Amurka ke yi a nan wato cewa da wa'anda suka zauna ke ci gaba da zama na kawo kokari a yaki da ayyukan ta'addanci a wannan wuri na tashi da saukar jirage wanda aka sani da suna bas aerian mai lamba 201 ta agades to waɗannan suna daga cikin ayyukan da gwamnati amurka ke yi na taimaka ma al'ummomin agades akwai maganar bunƙasa tattalin arziki akwai maganar inganta rayuwar makoman mata 'ya'ya mata akwai maganar bunƙasa hulɗa tsakanin al'ummomin nijar da al'ummomin amurka da kuma musamman al'ummomin agades da al'ummomin amurka a takaice shine jawabin da ambasada eric wutuka ke isar ma al'ummar agades yayin da yake yada zango a nan birnin agades idi bara'u kenan jami'i na yada labarai da kuma kula da fannin siyasa a ofishi na jakadancin amurka a nijar. Kara sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai zo mana da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin na ƙasa ya taɓo batun shirin komawar ɗalibai ajin karatu a jamhuriyar Nijar bayan kammala babban hutu inda Malam Musa Nasir na makarantar firamare ta na nakasassu wato Ecole Soli Abdurrahman da ke birnin Yamai ya mana bitar halin da ake ciki a makarantun firamare. To a yau za mu ji matsalolin da ɗalibai na kasassu masu karatu a makarantun sakandare da na jami'o'i ke cin karo da su. Shekaru da shekaru tun da an kai minista mai kula da sakandare ba ta zaɓe ma ɗalibai ba masu nakasa wani abu kamar kaya ko wasu takardu ko littafin ne ba a taɓa sai musu ba to in ka ɗauka yanzu yara mu makafi wanda a sakandare ko lise ko university kullum sai dai su zo a nan makaranta ta makafi ita ka taimaka musu tunda minista ta firamare isu eh, suna zan sayan kaya to su ma dai amma su shekara biyu na ba su ba to babban matsala ta wadda mun ka samu bangaren sakandari saboda ba a kula da su amma yanzu alhamdulillah tun da an gami sakandari da firamare to na san da minista na firamare zai ɗauka matakin ne saboda duk kayan da za a sai ma yara na sakandare to shi ma zai sayan na sakandare na yara wanda a sakandare na kasassu da kuma yara wanda a firamare su ma za a sai musu kaya kamar ɗaya da wa'ancina tun tunda firamare ita tana zai sakandari na abu su taɓa sayan kaya ba na yara ɗalibai uh, na kasassu. Wannan na faruwa ne a wani lokacin da aka rufe asusun da ke ɗaukar ɗawainiyar abincin ɗalibai masu bukata ta musamman da dai wasu kayayyakin bukatu a makarantun kwana. Akwai wani fon asusu wanda aka ce ma dusu su can na person handicapé wanda a uh, shika nan a cikin minista ta mu ta population. To cikin shi fon kin aka zan taimaka ma lakwal bisa ci gabanta na intarna abincin su da haraka kwandima harkar magani cikin fonkin na aka dan ɗobo wani abu ana ba makaranta to fonkin na yanzu dai ya kai shekara biyu ko uku da an ka rufe shi ba a samun taimako ko da bisa gare shi to shi yasa wannan babban matsala ta wadda muka samu shekaru biyu da kullum sai mun ta yi wajen eh, les ONG les partenaires don su taimaka mana saboda abincin da yara za su ci da kamiyan da ya kamata a sai ma yara da harka maganin da ya kamata a sai musu wallahi shekara biyu zuwa uku na saboda wannan fond da an ka like ya ba mu wahala kan gaskiya bisa makarantun nan da dai ka ake yi dukan kamar masu ɗaukar yara masu eh, nakasa kamar in ka ɗauka makaranta ga ta soli abdulrahman da makaranta ta kurame ta bana don sun samu ne kan gaskiya da eh, eh, fonkin nan yana taimaka musu na to an samu an liƙe shi sa'annan na uku nan in ka ɗauki makarantar ekol soli makaranta ta wanda yaran su kwana to wuri ya mace na kwarai muna samun kuma yanzu yara da yawa masu zakkuwa kowa ya ce yana son ya zo ya sa ɗan shi makaranta nan lakwal to mu ya mace kwarai to shi na muka fata shi ma minista ya dibi wannan bangare saboda ya gamina ya kamata shi kawo kwamma infrastructure kwa kuma batima da ya kamata a ce an kara mana. Hada yara na kasassu da takwarorinsu masu cikakkiyar lafiya wani shiri ne da hukumomin jamhuriyar Nijar suka sa gaba a 'yan shekarun nan da nufin kawar da wariyar da masu bukata ta musamman ke fuskanta wajen neman ilimin zamani. Dalili kenan a wannan lokaci na tsare-tsaren shiga sabuwar shekarar karatu shugabannin kungiyoyin nakasassu suka fara tunatar da gwamnatin wannan kasa alkawalin da ta dauka a ƙarƙashin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa wanga approach da gwamnati namu da doka na eh, inclusion education ya zama duk ya bunƙasa ko ina a cikin ƙasa a ce ko ina ako eh, education inclusive la saboda yaro ya samu ya yi makaranta eh, takarcen shi makaranta ta unguwar da shi da kannan su ta tare makaranta don a samu a horasar malamai kan gaskiya saboda in ako shi to insha Allahu za ka gani duk yaro inda ya karanta kasa a nan Niger to zai taya makaranta babban matsalar mu ita ta na education inclusive kinga da za ka iske inda aka ta cikin babban birni na ko cikin jahohi ba ka iya samun ta ga a cikin ƙauye kamar lugu-lugun ƙauye balle misalin ɗaya an ka ɗauki garuruwa wanda a eh, cikin desert ko hanko ko izole yaro bai da sa'a ya samu ya kai makaranta ne muka fata wannan kira da gwamnati a samu bisa education inclusive ga ta bunƙasa ta zama a bana wanda duk zai cin amfananta paske ita ita ka iya da yaro ya samu ta makaranta mai in ba ita ba akwai matsala a ce kamar ekwal soli duk nijar an kawo su wadda makaranta ta wadda yaro bai wuce ɗari yaro ɗari to kaga yaran da ko gare mu nan nijar gaba ɗai ba wai zancen eh, eh, dubabe na don ba su iya zakwa duk su ce su yi makaranta special dole na sai makaranta education. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa malam musa nasir na makarantar makafi da ke birnin yamai ni sulemu muni barma da duka abokan aiki ke ce da ku muni lafiya a gaida malam sili sai kuma ridwan abbas dauke da sharhin jaridun ghana times za mu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine shugaba akufo ya halarci babban taron majalisar ɗinkin duniya jarida ta ce shugaba na danko kufa ado a ranar juma'a ya nan kasar domin halartar zama na 76 na babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york kasar amurka zai yi wa babban taron na majalisar ɗinkin duniya jawabi a ranar laraba kuma zai shiga taron koli na cutar covid-19 na duniya wato global covid-19 summit wadda shugaba joe biden zai karbi bakuncinsa kuma zai yi tarin tarurruka da kuma shiga waɗansu shirye-shirye na majalisar ɗinkin duniya akan canjin yanayi kiwon lafiya da tsaron abinci ita kuwa babban jaridar ƙasar ghana da daily graphic wannan labarin ta rawaitu wata kotu a nan birnin accra ta ci taron wani ɗalibin jhs wato karamar makarantar sakandare kenar tarar kuɗi gana sidi dubu ɗaya da dari takwas saboda ya tsangwami malaminsa saboda ya ja kunninsa jarida ta ce wata kotun yara a nan birnin accra ta ci taron wani ɗalibin ƙarshen karatu na nungwa kromatu junior high school tarar kuɗi gana sidi dubu ɗaya da dari takwas saboda an same shi da laifin tsangwaman malaminsa wadda ya ja kunninsa kan wani laifi da yi ɗalibin in ya gaza biyan wannan kuɗin zai yi tsarka na watanni uku shi ɗalibin ya dai musanta haɗa kai da wasu mutanen guda goma sha biyar wurin tsangwaman malamin nasa saboda ya yin aiki da aka sa shi yi amma kotun a ƙarshe ta sami yaran da laifi a yi haƙuri a girmama zaɓin shugaban ƙasa wannan shine labarin da jaridar da chronicle ta ruwaito jaridar ta ce mambobin jam'iyyar new patriotic party npp na kira ga magoya bayanta daga ƙasa da su daɗa yin hankuri sa'annan kuma kada su ɗau doka a hannunsu su kawo ta da zaune tsaye dangane da sunan naki na ƙananan hukumomi wato mmdc is da shugaban ƙasa ya bayar game da abin da ta ce ko da yake wasu magoya bayan ba ba za su amince da waɗansu zaɓen da aka yi ba ya kamata su girmama haƙƙi na kundin tsarin mulkin ƙasar na shugaban ƙasar na zaɓen waɗanda za su zama mambobi na ƙananan hukumomin ita kuwa jaridar da harad wannan labarin tarwaito an kai wani ma'aikacin ofishin shugaban ƙasa sashen na tabbatar da gaskiya da aminci wato shirag dangane da irin kuɗi ko arziki da ya mallaka da wannan muka iso ƙarshen shargin jaridun na yau la muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana to a gaida malam ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abari nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.